Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a mutanen nan fa sun yi wa kansu. Wallahi mutanen nan sun yi wa kansu ga ma'aikata nan na tahowa. Wallahi su kansu fa kansu suke. Neman tsira suke su ma. Kaga mutane nan ga ma'aikata nan na tahowa ina kan titi ga su nan suna tahowa. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. Dan wannan wallahi ba karamin abu bane. Abin yana so ya zama babba. Wasa ne gaske ne abu sai girmama yake. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to fada ya barke fa tsakanin inyamurai da hausawa a nan dili abuja da nan suna ta kona gidaje da shaguna da motoci da mashina suna ta bugun hausawa su ma hausawa suna ramawa ga sunan suna kona masu motocin su kuma to wannan al'amari dai ya yi kauri da ubangiji allah ya kawo mu karshen wannan al'amari Thank you. pas. to ga babban titi express a abuja wanda dai aka fi sani da cewa kai da kawo baya dauke mashi gashi sanadiyar wannan tarzoma titin gaba daya ya dauke ba mota da ke wucewa ba mai zuwa ba mai dawowa sanadiyar duk wanda ya taho idan arne ne hausawa za su kashe shi haka su ma inyamurai idan musulmi ne suna kokarin kashe shi gashi na kai baka maka hanyar nusa ba mota wannan hayaki da kuke gani duk matin production da da ke daidai ga shi nan duk suna samu har gidaje wuta da motoci da mashina da sauran mutane al'umma ga yanan dai zama a wannan bala'i ne gashi nan ya barke Allah shi mun sake shi abuja an ga yan kalo ramin baro gari a can garin baro a can baya mu kuma ga mana mun hawo saman dutse Allah ka sa mu cika da mu dan gaskiya an karkashe mana hausa sai dai mu ce Allah ya bi mana haƙƙin mu nan wajen dogo inda ke rikici tsakanin musulmai da arna wanda wancan hayakin da kuke gani sun kona masallaci ne masallaci ne fa wallahi kutuno ayyukan sa ya kai kona masallaci happening life in there there timba o ma na see fire after people don finish igbo for here ma na see fire o oh, ma na see fire see how how ibo igbo goods dey spoil dey destroy ma na see am abeg ma na see am Man, I see we need Biafra. Man, I see we need Biafra. We need Biafra. We need Biafra. Man, I see we need them. We need them. We need them. We need them. We need them. We need them. We need Biafra. Man, I see us. Man.